sunana jamila bashir daga najeriya jihar kano kuma ni likita ce a ƙasar tamu najeriya amma na zo nan ne amerika yin wani program da ake ce mayali mun riga mun shanye sati shidan da aka bamu da za mu koyi abubuwa kan civic leadership wannan civic leadership ba wai aikin gwamnati ba ne a'a shi kamar yadda mutanen community za su taimaka ma kansu don su samu karuwan kansu da kansu ne um, in na koma in mun gama daga nan wata in sati shidan za mu tafi washington inda za mu je mu eh, yi summit da shugaban kasa na kwana hudu daga nan kuma za mu koma kasashen mu je mu implementin abubuwan da muka koya a nan kasar amurka um, so um, kidan gaya mana menene abu mafi mahimmanci da kyau koya a wannan eh, shirin abin na koya a nan wanda ya fi min mahimmanci shine um, abin da ake ce ma community participation wanda kowa zai zo da shi um, abu ba shi da kaɗan ko me mukin yake da shi ya kawo shi don ya taimaka ma ci gaban tsauran al'umma a cikin su ma bai kai matsayin da za a ce ka taimaka ma ƙasa ba ko da mutum ɗaya biyu ne makotanka ka taimakawa to na koyi wannan sosai a ƙasar amurka shine saboda shine muhimmancin abun da suke yi wanda ya gina su suka ci gaba abubuwa uku da suka birge ki a to abubuwa uku da suka birge ni na ɗaya shine yanda makarantunsu suke yanda ilimi ya ci gaba daidai da aji duk haɗuwan aji a najeriya ba za ka haɗa shi da aji da yake nan ba yanda na gani na biyu kuma yanda da garin da nake mutanen garin yanda suke mm, mu'amalarsu da junansu ya birge ni sosai saboda mutum ba zai kwana da yunwa ba in yana garin nan kowa yana taimaka ma da akwai inda na ji sunan shi mike backpack wanda duk ranar juma'a suke yi in um, sati ya zo karshe kenan wannan suna hada abinci ne leda-leda yara suke bi makarantu suke ba mu abinci to amma asabar da lahadi wa zai ba su saboda su dai ana su tunanin yaron nan ba su da abinci ba su da yanda za su samu abinci so sai suka yanke shawara to a dinga bin yaron nan rana asabar da lahadi ana kai musu abincin su har gida tare da ni aka je aka hada ledojin abincin nan aka biya yaran nan gidajen su aka bashi kowa ledan abincin shi na asabar da lahadi litinin kuma zai karba a makaranta zuwa juma'a so na wannan abin ya burge ni sosai na biyu na uku abin da ya burge ni a kasan nan shine ba wanda ya dogara da gwamnati su ne gwamnatin kansu shi yasa suka samu ci gaba ba sa jira su ce to dole dole gwamnati sai ta bani ruwa ko sai ta yi min titi tsakaninsu suke yi shi yasa amfanin tax kenan tax su baya tafiya mm, gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha a tsakaninsu ne da kansu haraji eh haraji da haka da kansu suke hadawa wanda in ka biya harajin ka na ruwa ka san gurin ruwa zai tafi kuma harkar ruwa kawai za a yi da shi ba wanda zai ci ko kwabanka na haraji to irin waɗannan abin sun burge ni sosai so menene ke abin da ke dangane abin da ke koya a nan gurin me ke wasu matsaloli ne ke so ke magance ke so ke tallafa gurin a magance ɗaya daga cikin tallafofin da nake so in kai najeriya shine ci gaban al'umma ta fannin kariya daga kwayan cutar hiv na biyu kuma abin da nake son kai community ɗinmu shine ci gaban amfani da abubuwan da muke ce ma ict kamar su kwamfuta amfani da su mu a arewa sun koma ba arewa gaba ɗaya ba najeriya gaba ɗaya sun koma amfani da kwamfuta to a ki irga min a arewa musamman yara nawa ne suka taba taba kwamfuta da haka ilimi ya ci baya kenan zamu ce a arewa da haka dole mu taimaka ma yaran nan su san kan amfani da kwamfuta su koyi abubuwan yadda za su iya rubuta exams su in ta zo musu so shine ci gaban da nake kokari in ga mun kai kasar mu One question that slipped my mind. Okay, uh, you do this in English. Uh, What are the three questions you would love to ask Obama? Okay, if I happen to be chosen by Obama to ask him some questions, one, I'll ask him the future of um, the whole program Yali. Uh, is it going to be continued or we're giving up on Yali? And two, I want to ask him when is IMF going to stop giving us conditions before they help us? And then three, um, <laughs> what do I need to ask him? Why he stay what is his future like? What is he going to involve in in future when he leaves office? Because I think not even America, the whole world needs him. All right. Thank you so much.